Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. A kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo. sannan za a iya jin mu gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana zahra aminu fage. a yau talata 29 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai karkata a kalar shi akan shirye-shiryen zaben shugaban ƙasa a nan Amurka. Wakiliyar mu a Ghana Hauwa Abdulkarim yan Pioneer ta jiyo mana ra'ayoyin matasa a Ghana kan zaben Amurkan sannan kuma ta tattauna da masu sharhi. Baya ga haka kuma mun duba irin muhimmiyar rawar da mata za su taka a zaben sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake kasancewa da ku kamar yadda ka sani ni ce taku hawawa abdulkarim yau kwaniya inda zan gabatar da wannan shirin. namu zai karkata ne kan zaben Amurka inda za mu fara da jin ra'ayoyin matasa kan zaben Amurkan da tattaunawa da wasu masu sharhi a kan zaɓen na ƙasa da ƙasa. Matasa a Ghana dai suna ganin zaben Amurka yana da alaka da zaben Ghana, inda mafi yawancinsu suka bayyana ra'ayoyinsu kamar yadda zamu ji. sunana muhammad sani asara wato game da zaben da za a yi ƙasar amurka tsakanin donald trump da ita kamar harris to gaskiya yawancin mutanen afirka inda su samu ne da suna son ita kamara ta ci eh, ba saboda komai ba saboda na farko dangantakanta da take ita bakan fata ce sannan kuma shi donald trump sanda yake shugaban ƙasa akwai wasu kalmomin da yi inda ya zama kamar zagi ne ga bakakin sunana jamila ahmad daga ghana kumasi ni ra'ayina akan kan wannan election din to ni na so a ce a ruwa kamala harris a ga ita ma irin tuyan wainanta because ana ganin cewa mata ba mu da jajircewa a lamura to a gwada ta mu gani don saboda wa'annan da suka eh, wannan da ya tsaya takara da ita a donald trump ya taba yin mulki an san irin kamun ludayinsa kuma wasu ji da daɗi wasu ba su ji da daɗi ba to a matsayinta na baka kuma ba ita ce farko ba dai a mulkin america to a mace dai a baka a mace dai a bari mu ma mu dama a dama da mu saboda ina hasashe na ina ganin to da wuya dai ta kai amma a dai gwada a gani ni mai magana suna na sabakar akwai shi ne kamar harris za ta ya dauka zaben amurka amma kuma ba lallai sai kamar harris ta dauki shi yasa ya kamata ba ya dauka a nan ghana ya kamata a sami sakiya dai yadda alamar yake tafiya sunana masud na magana daga ghana a birnin kasuwan garba da gani da aba irin ababen da ke um, gudana a amurka a shemu ce da gani na dai na ce trump na da upper hand da ya samu mulki ghana kuma partin da ke ruling party yanzu na haka they are the same as um, partin shi trump amma in ghana nan su ma sun disappoint ghanaians yasa party kamala harris that's um, wanda ke nan da Ghana fatin Ghana nan asin NDC kuma suma ma za su samu mulki ga a Ghana insha Allah. Ni ne Ajiya Zat. So, Kamala Harrison tana cikin Democrats. Mu duka mun san kamar Democrat Party nan da suka zo previous aikin su sun yi shi kan democracy, freedom of speech kuma ya yi daidai kuma mutane sun so. Ya fi na Donald Trump da ya zo domin shi ya zo da kamar fada da violence cikin cikin political aikin shi shi sa yanzu kuma yana gwadawa ya zo kuma da kore wanda suka samu suka shigo america da yawa su koma garurukansu kuma mu ma kwana biyun ga cikin ikon allah kwanakin ga yan mu da yawa sun samu sun shiga america mu ba mu fatan ya zo domin yau ya samu ya shigo ya dame mu domin waye mu akwai wanda suka sayar da gidansu akwai wanda suka sayar da properties su da suka samu suka shiga da shi in ba su iya sun ajiye wani abu ba ya komo da su kuma ai ya zama muna damuwa. saurari ra'ayoyin matasa a kan zaben Amurka. Yanzu kuma mun lalabo wani matashi Malam Shafiq Suleimana mai sharhi kan dukkanin lamurra na siyasa kuma mazaunin Amurka inda za mu ji kowane sharhi zai yi akan zaben Amurka. Kamar yadda kika sani ni ne Shafiq Suleiman zama kasar Amurka New York a kuma political analyst. Akan na dan ghana afirka kuma ina da zama kasan amerika a siyasanmu na farko mu na amerika dai yana tafiya yadda ya kamata da yake kin ga mu garin ga ba abin da ake hayaniya sosai hakan ga bane sa wani sa'idin man kana tafiya waje ba za ka san kaman ana ma wani abu ba dai maybe in ka kunna tv ko kuma ka ga cikin basis da cikin jirgi an manda a get ready to vote don early voting dai ya fara kenan na jin mutanen da muka zama kaman ce immigrants da muka shigo kasa american so tari muna da kaucewa zuwa ko kusanta da democrats shine waton one of the policies da ya bari muke son su ko muke yawan wulga musu kuriya suna tattalin baki e ina batun immigration laws su yana da sassauci sun yi fito da kansu bainin jama'a kamar su masu son baki ne ko ina ka fito har dai ka shigo cikin american sun karbe ka da hannu goma da zaran za ka zo ka zauna ne as a patriotic citizen ko kuma as a good citizen da daka abide by their laws da dama mu ba mu support donald trump saboda yana da sanani yana da hayaniya bai da walwala da kuma kwanciyar hankali na wajen karban baki mutum ne da yanzu aka ya ce muna in ya zo fawa a ya san yadda zai iya bari mutane mai da suka shigo a koma da dewa gida to kin ga wanga mu ba abin da muke so muna ji bane saboda inda gida na da kyau da ba mu sacrifice rayukanmu mun bi cikin jungles mun shigo cikin america na neman halali ba to kin ga wanga ne one of the major policy ne zaka yake play great role yanzu hakan da ke na maganan ga from the look of things nan abin ga harris ta ci amma difference nan bai yin yawa aside all these allegations da ke kan shi yake zuwa court court ga gashi nan dai left right center ga still suna son dai zama musu president me yasa saboda yana yawan susa musu inda yake kai kai so yanzu muna tare da Sedu Anas Sando wani manazarci ne kan tsaro da siyasa. Salamu alaikum Malam Sedu Sando. A gurguje, shin kana ganin zaben Amurka yana da tasiri ga kasashen yammacin Afirka musamman Ghana kuwa? wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu na'am ba da bata lokaci ba wato zaben da ake yi amurka kowane shekara hudu yana da babban tasiri ba yammacin afirka kawai ba wato yana da tasiri yana da muhimmanci ga kowane jiha watan jihar northern africa southern africa eastern africa watan african continent duk kap baki daya zaben america na da tasiri akan kasashen africa sannan kuma bayan africa muka duba middle east watan west asia hatta ma kai ce mu ce duniyan duka baki daya zaben da america je yi yana da babban tasiri wannan tasiri na yana da dangane tasiri na tsaro tasiri na tattalin arziki tasiri na watan siyasa sa Nan tasiri na wato hata ma wurin makamai wato wurin military. To me yasa mafi yawancin matasa a Ghana suke son Kamala Harris ta yi nasara a zaben amurka har wasu ma na ganin donald trump a matsayin wani abu na barazana haka saboda afirka an san kamar akwai talauci eh, wani bangaren da ake duba a kori wato talauci ko ka rage talauci shine idan matasa suka samu dama suka shiga cikin Amerika da wasu kasashen europe su yi aiki su zo gida irin wannan yana rage wato eh, sanani tattaurin tattalin arzikin gari so kamar da donald trump ya zo gaskiya ya kulle borders bai bude bodan kamar yadda joe biden ya zo ya bude bodan ba shi yasa afirka nan ga sinkayen da muke yi ne shine eh, bakakin afirka nan ga ana rukan allah kamar wato kamala harris ta ci election idan ta ci election muka duba campaign eh, promises da take yi za su bude wato bodan na afirka su samu su shiga su yi aiki su duba iyalinsu ya kake ganin tsarin siyasar amurka da na ghana waton eh, tsarin mulkinmu yana dakewa da tsarin mulkin amurka ne ko da yake britain suka colonize ghana amma muka duba ba mu doki tsarin mulkin Britaniya ba tsarin mulkin amurka muke dokan presidential system ko ko executive system of government so shi yasa eh, america wani lokaci eh, da aka yi zabe al da george bush aka ce kamar an yi wani rashin gaskiya rashin adalci a ciki aka kida aka kirga wato ballot papers eh, ballot papers na nuna kamar al gore ya ci amma da aka zo aka yi da mashin kuma shi aka ce kamar george bush junior ya ci ya so ya kawo tashin hankali america ya mutane sun so su yi shakka da eh, wato muhimmancin demokratiya ko ko ingancin demokratiya na america to wannan shekarar nan ghana sun yi election su kan tsari kan zaman lafiya hal aka nada sabon sarauta kan lafiya to wannan lokacin nan ghana mun yi faraha sosai cewa kamar ghana mun beat wato america ta wurin tabbatar da tsarin mulkin demokratiya so shi yasa eh, wahal wayo wannan ghana muka tuna da wannan ya zamanto mana wato babban tarihi ne inda muke fara faraha da wannan amma kuma bayan wannan muna ga kaman abun da amerika suke yi ba mu ba mu mu tabbatar da shi ne adalci a wurin election sa'an nan lokacin election shi kaga kaman garin na saurin garin na da wato wani sanani mutum na iya zama ya wato ya sinkayi cewa kaman ba yi hankali ba ko ko ba an yi roko sosai ba za a yi tashin hankali muna ga matasa ana kashe-kashe ana harbe-harbe sa'i idin nan kuma a yanzu nan wato akwai mutane da dama da ba su yadda da adalci na electoral commission ba a amerika da kyar a ce kamar ana shakkan ko wato electoral college kasa akwai wani tunani da matasan ghana ke yawan yi e mafi yawancin matasan ghana sai ga suna cewa kama idan za a yi zaben amurka idan kamala harris ta yi nasara to jam'iyya mai mulki npp ita kuma za ta yi nasara a zaben ghana haka kuma suke ganin idan jam'iyyar donald trump ta yi nasara wato babban jam'iyyar hamayya wato ndc a ghana ita kuma za ta yi nasara ina matasan gana suka samu wannan tunanin muna da ndc muna da npp kamar yadda muke da republicans muna da democrats daga america eh, fagen siyasa tana gudana tsakanin america da ghana da wasu kasashe na afirka amma abun ban mamaki ne shine abun da muka sin kayi a cikin ghana wato lamarin siyasan mu nan a cikin ghana da yawanci da ya kamace a ce lokacin da democrats ke rule america da shi aka samu kuma wato eh, social eh, socialist social democrats na rule ghana kuma ba samun wani taimako ba samun cin gaba ta wurin tattalin arziki ta wurin siyasa ta wurin kiyayewa ta wurin sa tsaro kaman eh, ana samu ana ga kaman kowane lokacin da republicans ke rule wato america suna taimakan ghana suna taimakan ghana ko da ma capitalist ke rule ghana kama a ce yan npp ko socialist yan ndc ke rule ghana wato yan eh, republicans republicans nan kuma ana fahimta cewa kamar kowane lokacin da suka zo kan mulki suna son fada-fada suna kai hari suna yaki da wasu kasashe kamar yadda george bush senior ya zo yaki da saddam hussein kamar yadda george bush eh, walker junior ya zo fada da saddam hussein da afghanistan da syria da makamancinsu to saboda yawanci muna ga kaman wa'anda ake ga kaman suna da sanani wato yan democrat suna fada-fada da garuka da ba su ke da taimako ma afirka fiya ga wa'anda aka ga kaman su ba su zama republicans ba kaman su eh, obama kaman su joe biden kaman su bill clinton da makamancinsu. su malam sai za mu kawo karshen tattaunawa mu akwai akwai abin da ya kamata kake ganin kai a tunaninka kake ganin gane ya kamata ta yi kwaikwayo da amurka kuma amurka ta yi kwaikwayo da ghana bangaren siyasa mulki da zaɓe haka na'am kwaikwayon da eh, akwai eh, ababai da daman da ya kamaci amerika su koyu a wurinmu ghana balle muka duba tarihi eh, demokratiya na ghana kamar yadda na fada a farko akwai lokacin da muke bugun kirji kamar wato mu ma ya kamaci amerika su yi kwaikwayo da namu kamar lokacin eh, george bush da ah, al lokacin election da suka yi eh, shi yasa wannan lokacin na za ga kamar ghana amerika da ke bugun kirji kamar su ne uban waton demokratiya wato sun yi election ya so ya kawo tashin hankali amma wannan shekarar nan mu mun yi election mu ba da wani tashin hankali ba to wannan lokacin gana sunan gana ya bunkasa sunan gana ya spread a cikin duniyan nan duka mutane na duba kamar gana mun zama role model mun zama abun kwaikwayo ta wurin demokratiya to kuma bayan wannan muna ga mu ma ya kamaci mu kwaikwayo da America yanda America yanda institutions America ke aiki yanda electoral commission electoral college America ke tafiyar da lamarin zaben su yanda eh, yan jami'an tsaron america yanda suke tabbatar da zaman lafiya da tsaro a cikin garin nan hal a yi zabe a kare to wa'annan ya kamaci mu ma mu kwaikwayo da america da maza a gane akwai hausawa a gane suna da mutunci suna da dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga dukkan alamu mata za su taka muhimmiyar rawa a zaben shugaban Amurka na wannan shekara ta 2024. Inda ma a zaben da ya gabata na shekarar 2020 adadin mata ya ninka na maza a rumfunan zaɓe. yawan fitowar mata a zaɓe ya zata adadin maza a kowane zaben shugaban ƙasa amurka tun daga shekarar 1984 kuma kamar yadda cibiyar siyasar mata ta amurka ta bayyana mata sun rika zaben jam'iyyar democrat fiye da yadda suke zaben republican a kowane zaben shugaba na shugaban ƙasar amurka tun daga shekarar 1992 Not only do women turn out more than men, but they live longer. Ba yawan fitowa zaɓe ne kaɗai mata suka fi maza ba. Haka ma suna da tsaurai ne fiye da maza. Saboda haka irin wannan rukuni na dattawa za su sami ingantaccen wakilci na mata. don haka yake da mahimmanci ka samu ƙuri'un mata in dai ka tsaya takara a jam'iyyar democrat ta yin amfani da alƙaliman baya-bayan nan na yawan al'umma a amurka mai ƙididdiga william ferry na cibiyar nazari ta brookings ya yi nazarin yadda kaɗa ƙuri'ar mata za ta kasance a shekarar 2024 ya ce alamu ya nuna nasara ga democrat a wani bangaren a iya cewa saboda ƙarin masu kada ƙuri'a mata a yau na da ilimin jami'a jadawalin zane a nan zai kasance mata farar hula masu kada ƙuri'a da ba su da ilimin jami'a a shekarar 2012 kashi 48 ne daga cikin 100 sai a shekarar 2016 inda ya kasance kashi 44 daga cikin 100 a shekarar 2020 kuwa kashi 40 ne daga cikin 100 a shekarar 2024 kuma kashi 38 ne daga cikin 100 matan da ba su da ilimin gaba da sakandare waɗanda a tarihi suke iya zaben ɗan takarar shugaban ƙasa na republican za su kasance ƙasa da kashi 40 daga cikin 100 na masu kada ƙuri'a. a baya can a shekarar 2012 mata farar fata da ba su da ilimin digiri suna da kashi 48 na ɗaukacin mata a yanzu yawan su bai wuce kashi 38 a cikin ɗaukacin matan ba a halin yanzu nasu kasan mata fara fata masu digiri da ke zaɓe waɗanda a tarihi ke da yiwuwar zaben demokrat yana ƙaruwa sun kunshi kashi 23 daga cikin 100 na masu kada ƙuri'a a shekarar 2012 a shekarar 2014 sun kai kashi 27 daga cikin 100 na waɗanda suka cancanci kada ƙuri'a adadin mata baƙar fata da hispaniyawa da suka cancanci kada ƙuri'a ba su sauya ba a jihohi bakwai mahimmancin raba gaddama kasan adadin mata farar fata marasa ilimin jami'a kuma ma'aikata ya yi kawo ga adadin farar fata mata masu ilimin digiri to amma Ko a cikin irin waɗannan jihohin rukunin masu ilimin digiri na mata farar fata na garuwa marasa ilimin digiri na raguwa. Wani ɗan takara ne zai iya lashe ƙuri'un matan? Matan sun bayyana muryoyinsu a yayin zaben 'yan majalisar dokoki na shekara 2022. mafi rinjayen maza sun zaɓi republican amma matasa masu kada ƙuri'a musamman mata an danganta su da ƙarawa republican karsashi a mamayar da ta yi a lokacin Mata matasa ne suka samar da bambanci mafi girma a wannan rukuni na matasa. Batun 'yancin zubar da ciki ya ja ra'ayin irin waɗannan matan matasa zuwa rumfunan zaɓe. To amma batun na zubar da ciki na da tasiri hatta a wurin mata 'yan sama da shekaru 50 'yan Democrat. A bangaren Democrat, mun ga al'amura kamar yin barazana ga demokuraɗiyya, haƙƙin zubar da ciki da haihuwa a matsayin al'amura da ke jan su zuwa rumfunan zaɓe. Haka kuma akwai wasu al'amura da masu tattara ra'ayoyin jama'a ba za su iya tantancewa ba. Wannan ko shi ne, ko 'yar takara mace wadda ba farar fata ba za ta iya samun goyon bayan mata masu kaɗa ƙuri'a? Akwai yiwuwar mata masu digiri su fita rumfunan zaɓe fiye da matan da ba su da ilimin digiri. Na farko kenan, idan kuma aka samu abu na musamman, wato dai akwai shauƙi game da wannan 'yar takara. Sanin cewa muna da mace 'yar takara na iya ɗan ƙara wa wasu ƙwarin gwiwa. Mata sun ƙunshi sama da rabin ɗaukacin masu kaɗa ƙuri'a, kashi hamsin da uku daga cikin ɗari a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020. kamar da yadda yake a kowane zaben shugaban kasa wanda zai nasara zai dogara ne ga irin rukunin masu kada ƙuri'a da za su yi fitar dango a zaben shugaban ƙasar na shekarar 2024 kuma koma bangaren baki a amurka kuwa kusan mutane miliyan uku da rabi ne a amurka suka samu shaidar zama 'yan ƙasa da za su iya yin zaɓe wasu masana sun ce waɗannan rukunin mutane za su iya taka muhimmiyar rawa a wajen sakamakon zaben da ke tafe silvana guedes ta jima da zama 'yar amurka ba Mount Vernon inda ya kasance tushen shugaban Amurka na farko George Washington aka yi bikinta na shan rantsuwar zama 'yar ƙasa. Na kwashe shekaru ina rayuwa a nan, don haka me zai hana in zama 'yar ƙasa kawai. Kuma hakan aka yi. Guedes 'yar asalin ƙasar Portugal ce, sannan sama da shekaru ashirin take zaune a Amurka. A watan Nuwamban nan mai zuwa ne Guedes za ta kaɗa ƙuri'a a karan farko. Ina bibiyan al'amuran siyasa a kafafen radiyo da talabijin, sannan ina bibiyan muhawarorin da ake yi. Takaice ma na bibiyi muhawara ta ƙarshe da aka yada ta tashar Univision. A gani na yin hakan yana da mahimmanci saboda yana bani damar fahimtar alƙiblar da suka dusa manufofinsu da kuma irin matakan da za su ɗauka. Sannan masana sun ce sabbin zama 'yan ƙasa da suka cancanci kada ƙuri'a za su iya taka muhimmiyar rawa a zaben shugaban ƙasa na watan Nuwamba musamman ma a manyan jihohin raba gaddama. mutanen da suka zama 'yan ƙasa sama da dubu ɗari shida ne suke zama a jihar georgia bisa bayanan rock the naturalized vote project sama da dubu ɗari hudu a michigan sannan aƙalla dubu ɗari shida da sittin da biyar a jihar arizona manuel pasto shine na'ibin jagoran shirin a jami'ar south carolina ya ce in a state like arizona people A jihar Arizona mutanen da suka zama 'yan ƙasa tsakanin shekaru takwas zuwa tara da suka shige sun kunshi kaso biyu cikin ɗari na mutanen da za su kaɗa ƙuri'a. Sannan idan baki manta ba a Arizona a ashirin ratar da ya kai ga nasara a jihar ɗan kalilan ne. A faɗin Amurka baki ɗaya an yi kiyasin cewa mutum miliyan 3.5 ne da suka balaga waɗanda suka zama 'yan ƙasa tun daga zaben 2020 bisa bayanan kungiyar national partnership for new americans ka ɗauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na ubangida na da za ka ɗauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na wanda bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar Hauwa karim yan Pioneer da wadda ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Amurka yau ta ba so many